magana akan a dunkule amma a cikin tambayar tana cewa tana son malam ya yi mana karin bayani akan muhimmancin yi annabi salati na biyu ta ce malam ana cewa salatul ibrahimiya na da falala amma ita salatin da take shine Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim shin malam ta ci gaba da yin wannan salatin ko kuma ta koyi salatul ibrahimiyya ta dinga yi to salatin annabi sallallahu ibada ce da Allah madaukakin sarki ya yi falala da ita ga wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada ce wadda take karɓaɓɓa a wajen allah shi yasa idan kana so ka karbi ibada kana so allah ya karba addu'a ka ko ka. Mm. to ya to kan cewa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki mm. ah, shi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Shi ne yake sanya mutum bawa Allah Allah da kansa ya masa salati domin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayhi salatan wahida sallallahu alaihi biha ashra wanda ya mun salati daya Allah zai masa salati goma to shi ko salatin Allah ga bawa hmm. shine yake fitar da shi daga cikin dufai zuwa ga haske wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine yake salati a gare ku tare da mala'ikansa su mala'ikunsa su ma suke salati a gare ku domin Allah ya fitar da ku daga cikin dufai zuwa ga haske wannan shine fa'idar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sa daga cikin fa'idodin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewar wato Allah zai wa mutum zai yafe masa zunubansa sannan ya ya isan masa dukkan damuwarsa ta duniya da lahira mm. kamar da ya zo a hadisin ubay ibn ka'ab ke maganan cewa in sanya dukkan salati na gare ka ya rasulullah ya ce idan yukfaru zambuk wa tukfa hammuk a in kai haka mm. sai a yafi zunubanka kuma damuwarka wato a isan maka ita kaga mutum yana cikin damuwa mm. ya lizumci salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai yaye masa damuwarsa mm, sannan kuma a ƙarshe daga cikin fa'idodin suna da yawa suna da fai na akan wannan ibn ya rubuta jila'ul afham Mm. fi salati على خير على خير anam haka zalika as-sahawi ya rubuta littafi في صلاة على badi على salati wannan daga cikin fa'idodin da suka wanda zan faɗa na uku din mm. shine wato shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ce ta samun kusanci kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cancantar kusanci da shi da cancanta ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yace aulan nasi aulan nasi bi yawm alqiyama aktharuhum alayya salah waɗanda suka fi cancantar mutane da ni ranar alkiyama wanda suka fi suka fi yawan salati a gare me cancantar mutane idan ana magana duk wani abu wanda yake yake da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama kamar ceto kamar samun mm. kusanci da shi a cikin aljanna mm. to shi ne ake nufi to da yawan salati ake samun wannan tun ya samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ceton annabi sallallahu alaihi wasallam iri iri ne mm. akwai ceton annabi sallallahu alaihi wasallam na mutum a shigar da shi aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba mm. akwai ceton annabi sallallahu alaihi wasallam kan Allah kan Allah ya kubutar da mutum mm. akan sirati tunda addu'ar annabawa akan sirati Allahumma sallim sallim mm. mu namu annabin Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wajen shiga aljanna samun karin daraja a aljanna dan game da bangare na biyu da ta na tambayar salatin da annab salatin da ya fi kowanne shine salatin ibrahimiya da ya zo da sigar ibrahimiya wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya koyar hmm. kuma kamar yadda yan uwa suka sani hmm. annab sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ya za a yi masa salati shiru yayi wanda ya nuna cewa sai da aka yi masa wahayi yanda ake to kaga da ya zo da wahayi daga hmm. Allah da wasu dan jibrilu alaihi salatu wassalam ya nuna cewa wannan salati shine ya fi kowanne Ah, shi ma da kike yi Allah musalli ala Muhammad sayyidina Muhammadin wa ko hmm. Allah musalli ala Muhammadin wa hmm. ah, salati ne a ce a ce salati ne hmm. ah, amma wanda ya fi shi falala shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi ya falala akan dukkan wani salati da mutum zai yi to shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana shi za zaka yi a cikin sallah idan baka yi shi a cikin sallah ba baka yi wannan sunnar ta sallah ba